Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar karfe biyar da minti goma sha biyar a nan birnin yammai da kewaye da ma dukkan jihohin kasa ga baki daya masu aro barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio kalango shirin muhawara na studio kalango wani fili ne da ke baku damar tattaunawa kan muhimman batutuwa wanda suka shafi rayuwar al'umma ta yau da kullum shirin studio kalango suna zo muku ne ta hanyar kyakkyawan layin nan namu wanda yake baku damar ku saurare mu tare da gidajen rediyo 38 abokan fulɗar studio kalangu a cikin fadin kasar niger ku same mu a nan birnin birnin mai a kan Kwartage FM ko kuma Alternative FM, Amfani FM da Challenge FM. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu a kan yanar gizo, Facebook Studio Kalangu ko kuma www.studiokalangu.org ko kuma kan WhatsApp. Shirin mahaura Studio Kalangu na yau zai karkata ne kan dishashewar gandun daji, dalilai, sakamako da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin a samu mafita kan wannan al'amarin. A shekarun baya kasar niger na cikin kasashen da ke kumshe da makekin gandun daji musamman ma a bangaren makaranta na gabas da ke kusa da kogin isa wannan wuraren sun kasance wata mafaka ce ga namun daji daban-daban wanda kuma ke rayuwa a cikin wuraren kuma suke samun abincinsu haka zalika al'ummar da ke zaune a cikin waɗannan yankunan na cin moriyar wannan itatuwan ta hanyar amfani da ɗiyan itatuwan da kuma inuwar da suke badawa sai dai a yau wannan wuraren sun fake sun koma tamkar manyan filaye wanda ba su taɓa sanin ciyawa ba sun bushe kakau dalilin wasu gine-gine da zamani ya kawo ko kuma sassabi azabe don ƙara faɗin gonakai da kuma sarewar da ake ma itatuwan don sayarwa ko kuma amfani a cikin girke-girke da sauransu da kuma rashin mai da guraben itatuwan wanda aka sare wato a shibka wasu tamkar wuraren da aka fidda tare da bakin namu za mu taɓo dalilai da kuma irin sakamakon da rashin gandun daji ke kawowa a cikin ƙasa da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin shawo kan wannan matsalar ta rashin itatuwa da ke ci gaba a gurare daban-daban a dalilin haka muka gayyato muku kuma Maryam Bakwai Suleiman na ma'aikatar gandun daji a ƙarƙashin ma'aikatar ministan muhalli. Akwai Musa Hassan Usaini na ƙungiyar matasa masu ra'ayin ceto muhalli. Ta waya muna tare da Adamu Garba na jam'iyyar siyasa RSV Ni'ima. Ni kuma Hawa Usman nake muku lale marhabi kan inji muna tare da Isa lawule. Madalla kahin mu tsunduma a cikin muhawarar sai ku sake gabatar da kanku da kuma wato matsayin da kuke da shi a bangaren ma'aikatun naku ko kuma a cikin kungiyoyin naku daban-daban. Mun ma da ku kuma dambo. To mun gode kwarai da kuka kira yau mu zo mu tattauna bisa gandun daji a ne ni ma'aikacin gandun daji ne nan minister kin environment nan ga nan Niger. Kuma wajen Musa shi ma ya kara gabatar da kanshi. To na gode da waga gaita da kuka muna lalle ni ina cikin kungiyar matasa wadda take kare muhalli da kuma gurbatacciyar yanayi wadda ake ce mata Jeune Volontaire pour l'Environnement a turanci. To madalla. Malam Adamu kuna sauraron mu? Eh ina sauraron ku. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kuma sai ku kara bayyana kanku masu saurare su ji cikakken adireshin naku. Eh to su On Adamu Garba ni ne a président ki wannan ma Rassemblement pour un Sahel Vert. shine mai kulawa da dazuzzukanmu da yanayi kuma da abun da duk ya shahi zaman lahiya cikin ƙasa rayuwar dan adam gaba mhm. ɗaya kuma muna muku godiya da kuka gayyato mu wajen wannan ta wannan emission mun gode sosai adamu muna nan dai tare da ku mu soma da ku kumandan bakwai suleiman mhm. shin me ake kira da gandun daji To mu gode. Muna muku gaisuwa kwarai da kuka kiranye mu ga hilin naku. To gandun daji dai a daki ta dai kawo fure a wuri ne wanda Allah ko mai mai itace duk dai itace wanda dai ba itacen gona ba. Nan da ake ce gandun daji. Kuma yan fawo ma sun bada yan fawo ma sun ma sun bada wata kawa wanda wata definition ta su kai hili ne da yi metri biyu da rabi eka biyu da rabi girma wanda itacen suna kai ko girma metri biyar kuma inda kashi goma bisa ɗari itacen kawai suna ai liƙe wurin. Kun ga alaƙa kwatanta mini ne a gandun daji. Mhm. Kuna iya ku bayyana bayyana mana menene amfanin da gandun daji yake da kan kasa To wallahi yau dai misalin dai ita ce dai wani ita dai na ji kowa sai shi tunda dai ita dai an ma kwatanta da inda babu ita cikin duniya dai babu mutane. Fiske yau ayyukan da muke muna sakin guba da yawa cikin iska mhm. wadda itace suna damke su suna taimakon muna shika da kyawu. kuma suna taimakon ba su ta bisa su bata tan bisa in su bata tan bisa kun san akwai mulati diwa da kike iya faduwa bisa gare mu nan duka su ji muna kun ga itti shina tati su shina kame su shina kare mu da wannan abu wannan falli itti shina da amfani kwarai kun mhm. bantin wannan ku dukan kun san da itti shina ba mu din shi da yawa yo Allah na tuba in kun diba kauye mata da yara aikin su kenan tunda ba wani aiki a wata wurin wannan ita sai su suna tsuntsu ɗin itacen da kuma suna kawo su cikin kasuwa suna saida kun ga ana amfani kwarai suna amfani kwarai shi ne bancin wannan abu kuma in kun diba lokacin da babu kawo cawa in kawo cawa ta kare eh dabbobi misali an ci kashi 25 bisa 100 abincin dabbobi in babu cawa daga duka daga itace suke zuwa kun ga in babu su ne wannan ana koma baya fannin kuma kun san ita kuma wurin magani Allah na tuba yau maganin gargajiya yau da zahi ya kama mutum ko kuma ka san inda ka ruga ka samu kuma kun ga ma'aikatan da ke aiki mutanen da ke aiki bisa gare su suna ba mutane aiki kwarai suna sai da magani suna bukatun su bisa wannan abu bantun wannan kun san da ita ka wata kin shike sa kasa tarayu ita yanzu sa'an nan baban zaman in an kai noma ake ta ka kashe sai ka yaba su da kasa dan su samu kasa ta komo kamar in ka sare itatuwan sai ka in ka mm-hmm. hidda hatsi ana ta ka kwatar da sauran abu kasa kumsa kara da komi da komi don kasa kun ga ite ma shina wannan abu in babu ite duka kun gani wannan babu babu kariya da da kasa duk iskan da ya zo ko kuruwa da ya zo duka umfani da abisa yayi ta zai ta da su kun san shina banna kwarai yau ite da muke umfani da shi mm-hmm. muna abinci da komi da komi duka yau bejiyon kin mu ka wannan ite yau mutane ka wannan duka ton miliyan hudu na ite muke so duk da daga daji yake hitowa kun ga wannan shina kawo umfani kwarai kwarai mun sake dawowa kan ku kuma da Adamu Garba kuna sauraron mu? Eh ina saurare. To wace irin rawa ce jam'iyyar taku take takawa a cikin siyasar ta ta kokowa da bacewar gandun daji? To jam'iyyar ta mu tun dai da muka kawa ta muna nan muna hwama muna aiki muna waye kan mutane bisa ga saran itace saboda wadda wannan ya faɗi bakwai suleiman dan gandun daji wani da yake kamun jama'a ba kaɗan ba ne kuma mun ga mu nan niger dabbobi zuwa mutane wuri ne inda adda gandun daji rayuwar take kyau saboda itace su ne ke kama mutane ruwa cikin ƙasa yau in kuka diba cikin kwaɗin ƙasar Nijar inda adda itace nan ne ruwa ke zuwa da ƙarfi inda babu itace kuma sai a ce ba za a samu ruwa ba wanda ya kamata to mutane ya kamata su yi nazari su diba shi yasa muna ba waɗannan dazuzzukan nan ƙarfi saboda sunan partikin mu ma kun ga Sahel Verde a sunan shi mun ga wannan tenere yana na yana gujewa mu ko ina muna da matsaloli ba kaɗan ba muka ce kenan wannan farti tun da muka kawa shi muna son mu ba wannan dazuzzukan nan ƙarfi mutane su daina kashe itace su daina saran itace in babu mahawari duka mun gane ana buƙatar ice dole a je a buɗo shi cikin daji amma in an ka fara saran itace babu gaira ba saba shine ban ko kaɗan kuma akwai waɗansu hilale inda ya kamata a je daina saran itace wurin saboda ba ko ina ba ake gona to ta gaba ɗaya dai mutane ya kamata su gane mu duka ya kamata mu ba itacen nan ƙarfi mu kare su saboda rayuwarmu ne suke gyarawa. Malam Adamu mun gode muna sake dawowa ku insha Allah. Eh Musa Hassan Usaini shin wani irin ayyuka ne kungiyar taku take yi don yaƙi da sashewar gandun daji? Eh to lalle kungiyar mu tana yin ayyuka da yawa bangare wanda ya shahi dashe-dashen itatuwa muna yin kowace shekara muna yin wani abu wanda ake ce ma kama ranar sallah kama biodiversity kama eh, halittu wanda suka yi daban-daban don ka ranar sallah ce wanda muke yi su kuma muka gane da cewa me ya kamata mu shine mu dasa itatuwa mhm. kuma magana da nake so in kara wajen wannan fannin na wajen harkar dashen ice wani salo ne mun ka hito wanda mun ga cewa lalle kowace shekara kasar mu ana dasa itatuwa wajen sallar ice da ake gai mai mhm. amma mun yi nazari muka ga abin da ya zamanto ba daidai bane wanda ake yi shine a zo a shifka ice kuma kowa ya taya shi he wata shekara a zo a shifka ice kenan wannan abu matsala ce menene matsala shine ba a taimaka ma icen a rene shi har ya tashi ya girma to mu ba a tattalin ba a tattalin ice mhm. to shine mu kuma kai tunanin maka ce to me ya kamata mu hiddo wani salo ne ya kamata wanda zai bambanta da wanda kowa yake yi don kai maka ce to yanda za a yi na harko mu nemi abin da za mu killace itatuwan na biyu ba za mu zo mu shifka ice ba inda ko ina a'a ta ya za mu yi mu gurin mu ba mu dasa itatuwa ba ne ba da a'a mu dasa kaɗan kuma kaɗan gina da muka dasa ya zamanto a ce sun tashi shine he mu zo mu iske eh, kamar ma'aikata mu ce musu to ice nawa suke iya ɗaukan nauyin su mu muna iya mu shifka musu su mu killace musu amma abin da muke so kawai su ba su ruwa mm-hmm. to irin shine wanda muke salon da muke sanya ne wajen harka ice muna tattara yaran matasa muna zuwa muna yin wanga ayyukan mu ɗauki kamar sati guda hakan ga mhm. cikin garin da muka je mu yi ta yin wannan dashe-dashen itatuwa mhm. bancin wannan fanni kun san kuka ɗauki Niger ah, magana ta makamashi aiki da makamashi wajen harka toye-toye na gidaje na tuwo da wasu abubuwa mhm. ice ne shine mahimmanci wanda aka yi tunda sakamako ya bada na cewa kashi 85 cikin 100 na harka makamashi wanda ake aiki da shi cikin gidaje a nan ƙasar mu ta Nijar daga ice ne yake zuwa. Mhm. To daga nan muka ci kenan ya ci a ce mu yi tunani wani salo wanda zai sanya mutane su rage wannan itatuwan shine yake sanya mana aiki da muka kawo wannan wani sabon murhun zamani wanda yake aiki da shi wanda murhun zamanin nan shi ba ice bane yake aiki da shi a ƙaiƙan shinkafa in kuka ɗauki wanga jeje duka na garuruwan da suke wajen kogin isa jeje ne wanda mutane suna aiki da suna noman shinkafa kuma shi ƙaiƙen shinkafa da ake nan ana tadawa mutane ba su aikin komi da shi dabbobi ba su cin shi ara da kalauma mutane kawai shara yake zama musu wannan to mhm. muka kawo wanga sabon murhun zamani wanda ke aiki da wanga kaikan shinkafa mhm. wanda mutane za su iya aiki da shi yanda zai zama cewa ba za su yi aiki da itatuwa ba kumbancin wannan shekarar da ta wuce wajen lokacin sallar layya mun hiddo wani sabon salo wanda muka ga gaskiya kowace shekara itatuwan da ake kashewa ake ake konewa wajen harkar sallar layya mhm. kashi hamsin cikin ɗari na abin da iccen da muke ci a Niger a shekara wannan rana ɗaya kaɗai ake gama da shi to mhm. muka ga kuma shi addini bai sa mana dole ba a ce sai mun yi aiki da da ice sai mun kone mu yi babbake da mhm. wannan duka ba dole bane ba mhm. kenan me ya sanya mutane ba za su barin wannan ba tun dan ka bari lokacin laye itatuwa da gare su kenan baka yi ba kanka ma kai kanka ka samu ka rike wasu yan kudin ka aljihu kumbancin wannan wanda muka ce waɗanda suke son su yi aiki su eh, sai sun mhm. gashe gashen ba dole bane ba sai sun aiki da ice akwai eh, wannan sharbon na na ƙasa wanda ake ce mi sharbon mineral akwai shi ana iya a same shi don mun samu gaskiya mutane mutane mun samu goyon baya ta sai da aka yi abin da ba a taɓa yi ba cikin Niger shine a ce yau an nemi sharbon mineral an rasa shi wannan shekarar sai da muka kawo musu cikas har kai ma lokacin da minister de energy wanda bangare wanda suke kula da harka eh, da hede suka ce mana mu mun kawo musu matsala matsala mi ce mutane suka yi ta kiran su babu sharbon mineral muka ce musu to mu kuma abin da muka fara shi ba mu yi tsammani mutane sun ɗauke shi da amma muka ce musu zuwa shekara gaban Allah da mhm. mun nemi yanda za mu kara mhm. bancin wannan ayyuka wanda muke yi muna kama ba da horo wajen matasa don saboda mutane su ƙara sanin lalle mahimmanci na bisa kan haraka wanga hamada don saboda ci gaban ya zama to mai dorewa. Ɗazu kun yi zancen da shi itatuwar kuke yi kuma kuna bin su kuna ɗaukan yara suna zuwa suna wannan aikin. Shin in kun dasa wannan itacen me kuke yi don wannan itacen su bunƙasa tun da kamar ɗazuka tsokaron cewa gwamnati yana yin wannan tsarin na cewa a kowace uku ga wata ogista a zuwa shi bukaici amma baɗin an dawo itacen wannan babu komi ku kun ɗauki makamancin wannan tsarin me kuke don ku bi itacen wannan sau da yauwa kun san abun mai sauƙi ne mai amma sai an yi nazari mhm. yanzu kamar misali a ce ina da kamar jika ɗari na shifka icce to ni kuma na shifka sai na jika ɗarin na dawo wata shekara babu ko guda watakila ɗaya ne cikin duka wanda zai tashi to me ya kamata in yi sai in raba kuɗin daidai yanda zai isa in sai icce kaɗan sai in sai abubuwa da yawa da za su sa iccen nan ya tashi kun ga yanzu in mutane suka yi haka nan tunanin da muke yi shine menene yau in aka shifka itatuwa ba a nan ga kula da su to kuɗin nan da za ka sanya na maimakin ka ce eh, ka shifka iccen a'a rage saura da yawa don saboda ya zamanto wanda zai kula da iccen nan ko kuma inda za ka shifka shi kai dai ka kawo abu wanda zai zamanto a daidai yanda iccen nan zai samu ya tashi ya reni ya girma kun ga ko kun ka ɗauki huskar ɗan adam ba aihuwa ba ce ke da wuya mai tarbiyya ita ce ke da wuya mhm. kenan wallon wajen harkar tarbiyya ne lokacin nan ne renon nan da za a yi na icce shine hicin kuɗi kuma shine huya kenan nan ne mutane kamata su kara ba da gwazo to mu abin da muke muke gani nan wurin ne muke wannan tunda kan mu zo mu shifka ma na harko sai mun zo mun ce ma eh wani kaga abin da yace ke sanya kana iya shan inuwa shi kana iya abu da duka abun yanda komandan ya gayi duka mhm. har kai sai mun zo mun dan jawo hankalinka ka yarda eh na yarda mhm. sannan mu shifka ma muka shifka ma to ga na mun kewace ma to yanzu ka dokan mana alkawali ka kula da wannan iccen don saboda kun ga mu kungiya ce wadda ba kuɗi ba ne gare mu haka na aikin da muke yi duka na na sa kai ne kenan amma sai mun yarda ba za mu zo mu shifka ma haka nan banza in ba mu samu ba kama yarda da kai garanti da ake cewa turanci ta cewa lalle za ka kula da wannan itatuwan mm-hmm. to haka nan ne mu muke wannan kuma yanzu in kuka ɗauki ko wata lakwal nan kan hanya zuwa in kun wuce saga wannan karce kan ku kai libore akwai wata ikwal nan wuri inda muka yi irin wannan kan muka kai matasa suka yi shifka mhm. yadda muka ɗoka garden inda ke ciki shi muke ba shi shika biyar kowane wata kawai ya ranki ba su ruwa ne ba da ba yawa ba gare su me kawai ya ranki ba su ruwa mhm. me amma yanzu yau in kuka je kuka ga sakamakon abun kun ce wani abu wata uku ne kadai muka muka bin shi muna ba shi shika biyar biyar amma yadda sakamakon ya bada kenan irin shi ne wanda ya kamata a ka a bunƙasan ana so lalle abin ya yi lalle he da sabbin sa'o'i haka ne mun gode sosai musa mun sake dawowa a kanka. eh kuma dan ko za ku iya bayyana mana adadin gandun dajin da ake da kwai a kasar niger ah, to merci lokacin da dai kai samu hannu ka takarda ko kalasima mhm. da ake ta da faransai su ɗari ba goma ne amma kwanakin baya da muka ta yi muka yi lisayi kawai 2015 da aka yi lisayi aka yi kawo lisayi ya ne harkokin eh, inda kai mun gane da duka dai gandun dajin da ke gare mu kawai sun rage da kashi hamsin mm-hmm. cikin ɗari kawai sun koma 45 merci kawai ba haka mm-hmm. to abin da ya kawo wannan abu suna da yawa yau kun gani in mutane mutane sun hala yawa kwarai cikin kasa lokacin da aka yi class makin babu mutane kwarai gandun daji da mutane kawo bukatun mutane da komi da komi kawo daidai daidai to yau ana karuwa kun san mutane suna karuwa kwarai kwarai kuma suna bukatar wurare tu gonaki mhm. duk abin da ma ke bata muna dai gandun daji duk bai kai ba gonaki da ke karuwa yau in kun diba mutane sun yawa cikin tu misalin da ta cikin kawai kawai kowa shi na so ya gona a sassabe sai a gani ka wuga gona ta tsuwa dan an kashe itace take bata bada bari nan da alda koyi itace bari mu gusa kusa duk shi ke kawo wannan matsala kware-kware banci wannan kuma kun san akwai kawai garuruwa da ke karuwa kware-kware yanzu mhm. gari shi na karuwa sai gani an ta an nemi gandun daji an kashe shi an mura shi gidaje da azamna wannan shi na kashe kuma a fannin kawai bukatunmu na tuya kawai cikin kashi ɗari katurwen fusa duka kawai da daji yake tuwa kenan kun gani kawai yanzu ton miliyan kudu wanda bukatocin mu na itace a shekara na Nijar duka a loke su kawai daji bai iya ba duka wani abu duk da iya bada kawai miliyan biyu na ton ya iya bada wanda ba iya kashe su kun ga kawai mu muna son miliyan hudu shi kuma daji ton miliyan biyu ke ibada kun gani miliyan biyu da ake ɗibo a cikin daji kawo shi na mai da daji kwarai baya akwai abu diwa yanzu kun in misali akwai itace diwa sai gani in sun tsuwa babu kawo ba a yi ba etude kwarai bisa gare su ba a yi wani bincike ba bincike kwarai kwarai bisa gare su ka gani mhm. wanda ana iya raya su su komo akwai kawai diwa in kunta sai su ce muku wallahi ga kawo budurwa wanga ita sun yi mabu ta hito ba da wani abu ya kamata a yi bintike a ganin me yasa wani abu kun ga wannan abu duka babu shi bintu wani akwai talauci kwarai yau in kunta yi akwai kawai diwa sai su ce wallahi in ba a yi ba in kawo damuna ba ta bada ba babu abun da suke iya ta tahiya su ɗebo su ta su sai da kawai itace ba su da wani aiki eh, kuma abun da ne kamata su gane mhm. kwarai kwarai itacen da ake unhani su mhm. ka wata ton miliyan hudu da ni gai wurin miliyan uku duka ƙauye ne ake abin kinsu ba itacen gani da ke shigowa ba da kuke gani kawai kashi ishirin da biyar ne bisa ɗari da itacen da ake kawai unhani su mhm. wanga da ake sai da ake shigowa su duk matsalar mu itacen da ake unhani su kwarai kwarai ƙauye ne kuma shina mai da abu baya to kan duka abin da ke mai da su mun gode eh. sosai kuma da muna nan dai tare Adamu Garba kuna jin mu? Eh ina sauraron. Madalla, kaman a ganin ku wani hanyoyi ne ya kamata a bi don a tunkari wannan al'amarin na arshin gandun daji? To hanyoyin da ya kamata a biya suna da yawa. Na farko ya kamata a zanka waye ma mutane kai bisa ga ɓannar da ake yi tun gandun dajin na In aka waye musu kai ya kamata su gane. Na biyu kuma wajen aiki da ice ya kamata yanzu a sauya saboda zamani zamani ya sauya Allah ya ba mu muna da gas yanzu inda ake hidda petrol gas kin nan ya kamata a yi unhwani da shi cikin gidaje ko ina ban ce cin ƙananan garuruwa ba amma manyan alƙaryun nan kamar mai zandar maraɗi da sauran ya kamata a ce duk waɗanda a cikin waɗannan garuruwa manyan garuruwa suna unhwani da gas shi kuma ya kamata gwamnati ya sassabtawa saboda wani lokaci an rage kuɗin gas amma sai a ga wani lokaci kuma in ya kewayo babu gas na rashin gas kin sai ya sa kuɗi kuma su ƙaru saboda babu gas shi na muke so wajen gwamnati ya kamata gwamnati ta ɗauki matakai ƙwararru waɗanda za su sa mutane su yi unhwani da gas su same shi da sauƙi kuma su yi aiki da shi bancin gas kuma kun san akwai wannan da ake ce ma energy solar da rana ake unhwani shi kuma ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki matakai tun lokacin professor abdu mummuni Nijar duk cikin ƙasar Afirka mu ne a gaba ga mutane saboda lokacin shi ya yi waɗansu ayyuka waɗanda ga sa a samu ruwan zahi saboda wannan rana ita ke dafa ruwan zahin a yi unhwani da ruwan zahin. Amma yanzu Nijar ta koma baya cikin wannan aiki ya kamata a ce Nijar ta komo bisa ga wannan. Na uku kuma wanda a tare da mu shi ma ya ce wajen charbon mineral kenan ya kamata a ce an ba da ƙarhi sosai don mutane su yi ta aiki da sharbon mineral kinna an taba aiki da shi shekarun da suka wuce kuma aka yada son muka yi abin da duk za a yi a daure a yi shi dai wanda ya kamata kuma a samu nazari don ka a komo baya. Madalla Adamu Garba, shin a wannan yanayin da muke ciki ana iya dakatar da wannan al'amarin na lalacewar gandun daji? Kwarai ana iya tsaida shi ke san komi siyasa ce. In aka ce yau an ka ba wannan gandun daji ƙarfi saboda mu muka gani wata mutanen da a tare da gwamnati su ne ma ke lalata gandu saboda waɗansu in sun ka samu wuri sai su ce a za su je su yi gonakai kamar wada komanda ya faɗi bakwai yanzu ma cikin takarar da muke yanzu gubernar kin da na doso dai akwai dosiye kin shi da muke tare da shi da muka aika justice saboda shi wuri ne da aka keɓe inda dabbobi ke kiwo wurin inda mana ta zo dabbobi ke tsayawa na amma tun da ya samu matsayi ya zama gubernar saboda shi na wajen karkara ce ta gaya sai wannan ya samu ƙarfi don ya je ya keɓe cikin dajin kuma wuri babban hili ya ce nashi ne yana son ya yi gonakai shi da mutanen shi ga shi ya sa wannan partikin mu tace ba ta yarda da wannan ba kuma waɗanda ke kulawa da dabbobi su ma a ran suka ce ba su yarda ba ke ga kenan muna nan muna hwama da waɗannan waɗanda duk suka samu iko ko kuma suka samu yan kuɗi kaɗan su ne ke zuwa suna wataran suna sai gonakin talakawa har su wuce gonakan har inda dabbobi ke shan ruwa inda suke kiwo duka sai ki ga mutane yau sun ce na kakannin su ne su ta saidawa saboda bidan kuɗi kiga ya kamata gwamnati ta huto ta tsaida wannan abu shi kuma kwanakin can amfani da shekaru da suka wuce mun yi takara bisa wannan yanzu in kuka dibi dajin nan na wajen torodi da wajen karma yau duka dajin nan an sa borno duka an yi lotirkin abu ne da bai kamata ba mutum bai kamata ba ka ce kai ka sai da abun da ba naka ba abun da baka gada ba yau kowa da a cikin ƙananan garuruwa abun da mutum ya gada gona uban shi ko gonar kakan shi amma baka ɗaukan babban daji haka hili ka ce duk na kakannin ka ne sai ka sa kana ta saida su kuma ana ana lotirkin su a ce gashi an yi kare kare dan a saida abu ne wanda bai kamata ba kungiyar mu tana nan tana fama da shi kuma muna nuna ma gwamnati abu ne da bai kamata ba gwamnati ta tsaida wannan abu madalla adamu mun sake dawowa kan ku insha Allah eh Musa Hassan Usaini daga lokacin da kuka ka kungiyar ta ku zuwa yau kamar takamaimai kuna iya gaya muna irin abubuwan da kuka yi kan wannan fannin na yaƙi da lalacewar gandun daji? To, abubuwan da muka yi <laughs> suna da yawa. <laughs> Me amma zan dan takaice muku eh, a dan tsatsakuro kamar yadda mhm. kuka gai. Lalle tun harko kamun ta tamu kun san da alif dubu biyu da tara aka kirkira ta. To tun wannan lokacin sai da muka fara yin wasu bincike wanda na harko mu san cewa basu kan harka makamashi wani fanni da wani fanni ne Nijar muke da. Bancin wannan sakamakon don saboda mu san lalle ina ya kamata mu kara goya ma baya wajen yin ayyuka. Bancin wannan muka sake wani bincike wanda ya shahi bisa kan harka tallahi wanda gwamnati ke bada bisa kan makamashin namu. To duk wannan sakamakon da suka bada cewa inda ya kamata a ƙara bada goyon baya wajen yaƙi da hamada babu tallahi wajen shi. shi ya sanya muka fara ayyuka bisa kan yanayin da za ya kamata a bunƙasa aiki da rana wajen harka hasken rana wajen harka makamashi na harko ne wannan bancin shi harka eh, murhun zamani na muku magana yanzu da wanda yake aiki da ciyawa da shinkafa mhm. bancin wannan akwai wasu murahun zamani wanda muka taho da su daga ƙasa togo wanda muka kawo nan wanda su ma suna taimaka a wajen rage aiki da icce ko ka aiki da shi da a ce ka ɗauki duci uku ka sanya ka yi ta balbala wuta wanda zai samantowa cewa duk sauran ga iska suke ta kenan shi mhm. murhun yana taimaka maka ka samu ka rage banna icce da kake wajen wannan bancin wannan kamar muna yin taron baza koli na duk waɗanda suke aiki da makamashi wanda ba ice ba su zo kowa ya gwada mutane ire-iren abubuwan da ke da kwai gwada yauwa ya gwada sa a shi mhm. kumbancin wannan muna harkar shifke-shifke na itatuwa mhm, mhm, to manya-manyan dosassun aikan wanda muke kenan eh. to yanzu kamar an samu ci gaba ci gaba lalle ana nan ga samu ko da yake ma ana iya cewa har yanzu da saura bisa kan harkar ci gaba me ana iya samu tunda yanzu kuka ga kamar yanzu wajen fannin shifka itace abin da yake nan ga birge ne yanzu kuna diba hanya nan ga tamu ta yamai akwai kungiyoyi wanda suke nan ga yin shifka yanzu ana nan ga tunawa da a rinki killace ta kuma ana ɗauka sitan sitan haka manyan motoci masu biya suna ba itatun ruwa kenan wanga abu ne wanda lalle mu muna jin daɗi daɗin shi kuma ya zamanto cewa kun ga mu kungiya ce da take kula da kare muhalli ya zamanto a ce duk kungiyoyi wanda suke irin mu su ranki sanya harka kuma minisar tare da su don saboda mu ma duk abin da muke yi kun ga direction ta harka kare muhalli na nan ƙasar mu ta Niger duk sun san abin da muke duk muna kiro su kuma ya zamanto to a ce kai in kana san tunda akwai wasu waɗanda kamar ba su da sanin me suna so su yi don kuka je kuka kuka taimaka kuka gaya musu kuka ce ga abin da kuke so ga abin da kuke so sai a sa ku bisa hanya mm-hmm. bisa kan yadda ya kamata ku yi wannan abu ne wanda gaskiya mu mun ji daɗin shi tare da aiki da minister na environment ci gaba wanda zan iya ƙara gayi shine wajen furkin namu wannan murhun zamani wajen wanda yake aiki da cushe shinkafa lalle waɗanda muka ba horo cewa da makera bisa kan wanga harkar yin murhun zamani suna gaya mana mutane suna zuwa suna yin koman da wajen su suna siye daga nesa wani wuri wani daga ta kasa ma ake kirawa ce gaskiya muna bukatar wanga ya ne ya zai ne za akwai wanda ma ya tambaya ta jirgi ma ya kama shi muka ce to yanzu dai akwai matsala musamman yadda za mu yi <laughs> musan yadda za a yi wani salo wanda zai zama tunda nauyi gare shi mhm, mhm. karahuna ne nauyi gare su kuma ta jirgi abin zai towa abin da tsada. to madalla mun sake dawowa kan kuma musa eh kuma da menene umul aba'isin bacewar gandun daji kawai wata rana ruwa su zo kasu wata rana su yi kaɗan koko su yi yawa shi mashina kashe itace kware kware kuma ba mu da sani kware kware bisa su itace biske wuri da ana ce mana babu duro ite sun ga kawai ƙaran ba su hitowa duk ya kamata a yi lisayi a gani mino ke sa wannan kawai ba mu da yan research da komi da komi a yi lisayi a ga ne ke kawo wannan abu duk irin wannan abu shina mai da baya kwari kwari mhm. kun san kullum muna cikin daji muna aiki abin da ma muke iya mu gode ma Allah yau ka wadda misal ke mu mu ne in kunta duk kumin kuna iske kawo kawo forestier mhm. wanda mun gani kawo da kuke gani an sanya kuma duka ki Niger gwamnati ta sa akwai forestier tan wurin ta da mutane suna aiki malamin gandun eh, daji to mushan daji eh kullum irin wannan abu din za mu taya kawo mission ta wurin dama ba mu dake ta mu da ɗan kawo masu lisayi da komi da komi irin wannan ba a kwanta kwarai ana nan ana ta ta lisayi bisa gare su fiske akwai sa'ad muka ta nan dogon dusi sai muka iske kawo ga wannan da aka sa gawo kun da kun ta hanyar dogon dutse kuna gani wani proje da yasa proje gawo wannan cikin gonaki da wani abu sai muka mhm. isa kawai har bushiya da komi da komi to wannan sai muka ɗauko irin wa'annan kakin muka kawo yanzu aktuwal ma ana na ana ta lisayi bisa gare shi eh sai aka gane ma ashe abun ma kusa kusa yake yanzu an ciyo ma kan shi kuma dai kawo a da wanga kwatanta mutane yanzu su yan a so kawo a ciyo kan wanga abu kaga sai an yi aiki tare kwarai kwarai su yan societe civil da mu duka ya kamata a ce tare a zan aiki puisque akwai hanyoyi da yawa wanda Niger ya kamata tun suna a bi su ci umarni abu kwale-kwale yau niger akwai fanni aikin da aka yi kwale-kwale mun zan kawo budur kalu kawai yanzu kawai ramunan da ake cikin daji ana shuka itace ko ana mai duta da yau gari jewa suna zuwa wurinmu don su gani mine niger ke yanda aikin da ke yi su ɗauka su can su yi. Akwai abu da da aka ce kawai ramun nan ba su da riba kwale-kwale duk akan duniya. Ta hanfawo aka ba riba amma kakin Nijar aka ce a'a abun da Nijar suke yi a zo a gani gaskiya abun ya riba kwarai. Kamar ramu kamar yaya. Kawai irin ramun da aka yi da miliyan da ake koko bankir da ake koko na abu. misalin kawai kasar tawa in kun diba sa'an kawo keta proje keta da wani abu ai kun san dutsen dutsen ne ba ma iya noma da wani abu mhm. amma mata da aka yi abin su da komi da komi aka zo aka yi ta aiki aka yi ta ramu da komi da komi yau ana shuka can wurin kawai irin wannan aiki ne kita ka wuri in ya mutu ya ake maido shi mhm. kawai a zo a yi da miliyon a yi banket a sa itace da komi da komi eh duka aka nuna kuma akwai kawai gwamnati abin da yake tura utki na abu ne da ya kamata a yaba kwarai fiskar menene in kun diba in ta matso magana da ake kwarai kwarai kun san yanzu mutane kawai ko media ne ko ku kuna dun wani kware media ce da ake yanzu in ka tura uta talmaki ana gayi ana gayi cikin radio gashi tura uta sai gani mutane ba ma gwamnati ba mutane da kansu sun ta sun ɗauko itace cikin motocin zagum sun sai sun ta sun shifka wannan akwai impact kware kware da wannan kuma in kun ji ba kawai ba ma gwamnati ko yanzu kawai akwai masu kama mu gwamnati wasu oxfam wasu care wani menene yanzu in sallan tai kusa kusa mhm. su da kansu suna kama mutane kawai ana san itace da komi da komi ana ta ana abanga lalle ya kamata a raya shi tunda in kun ji ba shekarun ga duka yanzu shekaru biyar in ka ɗauka baya mu da kanmu in muna shuka itace ai ba ko ina da ake yin shi ba mhm. cikin kawa kan ne cikin kawa maye maye wuri ne wanda ana iya kare su to wannan abu ya kamata a ce duka an yi aiki tare an ci gaba madalla isa mu dan kuma wajen kaɗan kahin mu dawo mu ci gaba da muhawarta. madalla masu sauraron mu wannan wurin da aka keɓe da ake cewa da shi centrifugal an shuka itace masu yawa don kare yawan iska yau an wayi gari wannan wurin ya zamanto wata mabuya ta 'yan ta'adda ya zama tamkar jibji gashi kuma a lokacin damina baya biyuwa wannan kuma bisa idanun hukuma alhali ko wannan wuri yana ɗaya daga cikin wuraren da doka ta ce a kiyaye gashi kuma mutane duka sun bi sun sassare itatuwan kuma sun gutsire filayen adamu garba shin wani irin tsokaci ne zuku muna? To zancen da kuka yi bisa Santuzart zance ne wanda da ma'ana kwarai da gaske saboda Santuzartin da aka keɓe tun zamanin jori da aka kirkira ta don ta kare 'yan adam da rayuwarsu cikin garin yamai. Mm-hmm. mun gani wadda kuka gai shekarun da suka wuce bannan da aka yi cikin centurvert vraiment ba na karama ce ba babba ce kuma centurvert na da cikin wurare waɗanda muke daga saboda su saboda me muke daga bisa centurvert don mun ga rayuwar duk yan al'umman da ake yin mai mhm. centurvert tana kare su tana kawo musu unhwani kuma tana rage wajen zahi da ake yi in lokaci ya iso centurvert tana ragewa kuma in ruwa suka yawa suka so suka shigo da ƙarfi cikin gari duka centur zarta lokacin na centur zarta na kare waɗannan abubuwa amma da aikin da aka yi cikin centur zarta aka gutsure ta aka dace itacen da a cikin abun ya kawo matsala da yawa da harin da wanga sabon gwamnati na muhammadu isufu ya hau mm-hmm. sun ɗauki da alkawali ne suka ce centur zarta gashi wuri ne da aka keɓe don jama'a gaba ɗaya kuma za ka zama kamar eh, abun jama'a gaba ɗaya sai muka sa musu hannu lokacin nan muka yi shekaru wajen uku muna shifka itace don mu ma mu kawo namu gudunmuwa eh, tamu gudunmuwa zuwa ga aikin da gwamnati ya ɗauki anniya bisa ga santir amma daga baya muka ga wannan ashe duka zancen banza ne saboda aikin da duk muka yi itacen da muka shifka har muka kula da su sai da suka girma wani lokaci muka zo muka ga duk an sa abin ga tarfilar ana dace itacen nan abu bai yi mu da dadi ko kaɗan muka gaya ma gwamnati muka ce abu ne da bai kamata ba har yanzu dai muna nan muna daga bisa centur verkin to su wada kwamanna shi da kan shi sani bakwai suleiman sun yi nazari can waɗanda ga aiki cikin ministerkin mai kula da itace da gandun daji su ka diddi ba bisa ga centur verkin na ni an mahwarin gutsaran nan da ake yi waɗanne mutane ne a cikin centur wani irin aiki na ake yi cikin cikin centur ba duk sun hudda dalla-dalla su kai ma gwamnati wannan takardu suka ce gashi mu mun yi aikin mu ku ya kamata yanzu gwamnati ku tsaye da duk waɗannan ɓanna da ake cikin centur ba amma hali ya gwada wata gwamnati ta ce ba a taɓa centur ba amma mutanen ta ne mutanen kin su su ne a cikin santurbar ba suna sai da wurare kuma suna ayyukan da bai kamata ba shi yasa muna jayo hankalin gwamnati ba yau gobe ba gobe ba har yanzu dai muna nan muna daga bisa centur cikin abun da ya saura cikin centur cikin na a kare shi saboda yamai kowa ya san yamai ita ce capital kin Niger nan ne baki in sun ka zo nan ne suka gani a Niger. To in sun zo sun san abin da a kasashen su wada aka kula da itace in sun ka zo ne mai suka ga wada abun ake hodi ana yaba ayyukan da Niger ke yi wajen kulawa da gandun daji kuma su ga a ƙaramar santurbar dai da annan tana kare mutane mai ba a kula da ita ba abun bai kyau ba ko kaɗan shi yasa kowane lokaci muna tsaye muna kwama har yanzu dai akwai mutane waɗanda suka sayi hilaye cikin santurbar mu muna gaya musu muna jan hankalin mutane muna ce musu wagga gwamnati ran wuce za ta yi amma bannan da aka yi wanda ya saye in ba bisa ka'ida ba bisa gaskiya wani lokaci lokaci zuwa ana maido zancen kinan ya kamata kowa ya gwada ma shi abun da bai kamata ba kashi shi abun da doka ta hana kowa ya zo ya ce a shi ya yi doka abin da ga dama za shi saboda yana da iko ko saboda yana da kuɗi ko yana tare da waɗanda adda iko. Mhm, Adamu wani irin matsaloli ne rishin itatuwa ke iya kawo a cikin ƙasa? Rishin itatuwa abu da yawa zai kawo saboda ke ga matsalolin da muke gani kun ga ƙasashen waje yau in aka yi babban ruwa kun ga kwanakin can Mozambique wannan da ruwa suka yi da iska ba kaɗan ba ne nan ma garin Yamai in an ka diba wajen shekara shida lokacin da ruwa suka zo da ƙarfi ai kan mutane duka sun gani wajen saga. gidajen da suka hwaɗi ba kaɗan ba ne mutanen da suka rashe su da yawa ne da wajen saga da bayan ruwa duka gaba ɗaya kenan itace abin da suke karewa ba abu kaɗan ba ne kan mutane su aza ice shi nan saboda ice ne kana iya ka yanke shi ka dace shi kai abun da kake so amma karuwar da yake ma mutane ba abu kaɗan ba ne ya kamata mutane su gane inda duk inda babu icewa babu ruwa kuma in babu ruwa kenan babu rayuwar dan adam babu rayuwar bisa babu komi nan yau in an ka ba an kai nazari aka gani yawancin bisashen na Nijar fa shanun Nijar duka yau sun koma ƙasar Benin sun koma ƙasar Nijeriya har ma ƙasar Togo. Kenan mutane su diba duk wannan arziki ne da kenan kenan yana nan yana huta cikin ƙasar mu yana koma wasu waɗansu ƙasashe. Ya kamata mutane su diba kuma mutane su da kansu waɗanda ke gonakai. Ai in gonakansu ba su su ne ke tashi su koma wani wuri inda da daji kuma su yi ta datsan itace don su yi sabbin gonaki. Ya kamata mutane su ba su yi shawara su diba su ga abun da ya kamata a yi a tsaye da wannan banna saboda sannu sannu ana na ana datsan kamar wurin da muke muna zamne muna kaman bisa gehen ce kuma muna datsan shi kenan abu ne da bai yi ba abu ne da ya kamata a daina. mun gode adamu mun sake dawowa kanku kuma don bakwai yaya ne ake iya cin moriyar gandun daji ba tare da an batar da shi ba kwata-kwata. kasar niger ta yi aiki diwa bisa wannan fiske in kun diba tun shekarun kawo 90 da aka gane da akwai matsaloli kwarai sai aka yi fara wannan strategic ta energy domestic mhm. da suka yi dan zanta yanzu a yi lisanin daji mi aka yi hidu a cikin daji yanzu sauran abu sai a sa kawo kawo gas don a bar aiki kwarai kwarai ita eh kawai kawai da ba a unhani da gas kuma sai yi murun zamani mhm. in kun diba yanzu 2015 Niger ta yi politik babba na plan national de energy domestique Niger an yi adoptan shi to bisa wannan fanni shi sai taimake mu lisanin kawo mi a mhm. cikin daji a san inda ya kamata a ta yi ya kamata a bada kari kwarai bisa murhun zamani akwai abin da mutane kamata su gane gonaki ya kamata a raya su kwarai kwarai yau in kun jiba sassaben zamani da ake ta a bar ce cikin gonaki yau duk duniya da ake sayi. cikin karkarar maradi da zandaya wurin hekta miliyan biyar aka maido na daji kun ga wannan abu ya kamata a ce an yi shi kwarai kwarai mun gode sosai kumandan musa yaya ne ya kamata ana iya tseda sarewar itace cikin ƙasa to eh, abin da ya kamata a yi na harko shine a san yadda za a yi wajen harka aiki da makamashi cikin gidan nan harka ice gaskiya a kauda da shi kuma muna da abubuwa da yawa wanda za su iya taimaka mana mu yi wannan tun shekara alif dubu biyu sha biyu ƙasar mu ta nijar ta fara hiddoman fetur da gas da duka wannan da mhm. sauransu dama ce ga wanda ya kamata a ce an hiddo ya zamanto a ce ya ishe shi matsalar gas cikin birni shine samuwar shi lokaci zuwa lokaci yana gincewa ya zamanto a ce samuwar tashi ta zamanto mai dorewa. Mm-hmm. Ya wadata Yawwa. Mm-hmm. Na biyu abinda ake aiki da gazikin tukunyar gazikin tana da tsada a sayan da za a yi a rage mata kuɗi kun ga yanzu ya kamata a ce a maido tallahin na ya zamanto tukunya gas ɗin ta zamanto da arha ko da yake lokaci zuwa lokaci kuna jin wasu gas sun ce an yi promotion an yi promotion eh, tukunya gas ɗin mutane samu su sai wannan shi kamata a yi da ɗorewa <laughs> bancin wannan fannin a dawo magana ƙauye inda lalle nan ne ake kwasa itatuwa ana cin su kamar ba da wasa ba wannan na harko abin da ya kamata a yi a ba mutane horo don tsoro ne kauye ke sa mutane kin yin aiki da gas mhm. a ba su horo kenan can kauyen ma a samu hanya da a ranke kawo gas ɗin tun yanzu kuka ɗauki wajen matata gas ɗin lokaci zuwa lokaci wani gaya mana ake ma toya shi ake ga iska tunda ga yanan ya yi yawa ba a san bayan da za a yi da shi mhm. bancin harka aiki da gas ana iya a aiki da wanga sharbon mineral da muka yi magana shi ma ƙasar mu tana kwasa shi can ƙasar agades ana kawo shi na wani mutane ya kamata a ce su diba su gani don maimakin a aiki aiki da ice a dawo kuma wajen harkar sharbon mineral bancin magana ta sharbon mineral wanga murhun zamani wanda ke aiki da soshe shinkafa mhm. shi ma ya kamata a ce a aiki da shi kumbancin wannan kuka ɗauki jasen tulo ga ciyawa da take cikin kogin isa da tana matsala ma su kan harkar kogin isa mhm. ko kuma ku ɗauki wanga iccen garmani a turanci ake ce mishi da cordifolia wanda shi ma ciyawa ce da dabbobi ba su komi da ita ba abin da ke ci da ita kuma ko ina akwai suna ɗauko su ne suna gama kuma da garin katako suna yin sharbon wanda ake cin suke ce mishi briquette sharbon din nan mu mun gane shi da furkin su yanda suke yin shi kuma sharbon ah, ne wanda ke da kirki abubuwa da yawa ne Nijar nan wurin muke da lalle wanda muna iya yau mu gince harkar neman aiki da ice gazikin da sharbon mina da sauran sai mu gama zaman zamanto abin ya je daidai kenan ga shine wannan ci gaba mai dorewa to madalla ta haka nan sai a yi yaki da rishashewar gandun daji mallam Adamu wace irin shawara ke gare ku don ya zamanto an yi yaki da wannan bacewar ta gandun daji a Nijar to To mu ga ganin mu ana cewa rigakafi ya yi gyara yanzu dai da an san ɓannar da aka yi kenan akwai mutakai da ya kamata a tsaida yanzu a tsaida datsan itace ma cikin gandu sam sam sam kuma a ba da ƙarfi wajen gas kuma da wannan sharbon mineral shi ma a sako shi da ƙarfi cikin ƙasa kuma a yi aiki da rana waɗannan ya kamata gwamnati ta ke kuɗaɗe da dama da sa wada abun zai zuwa da dama ga kowa ya same shi da yi a ce da sauki waɗannan butalan nan na gaskin da gaskin duka a ce gashi nan ya kamata kowa ya same shi ba da tsada ba kuma a waye ma mutane kai saboda su yi zanka unhwani da kayan zamani da aka kawo murhun zamani gas sauransu duka. To madalla Adamu mun gode sosai. Nan dai muka zo karshen muhawarar ta Studio Kalangu ta yau wadda ta yi tsokaci kan rishin itatuwa a nijar wato dishashi. lalacewar gandun daji dalilai sakamako da hanyoyin da ya kamata a bi don samun mafuta kun saurare mu tare da kumandan bakwai suleiman na ma'aikatar gandun daji a ƙarƙashin ma'aikatar ministan muhalli da musa hassan na ƙungiyar matasa masu ra'ayin kare muhalli da waya kun ji mu tare da adamu garba na jam'iyyar siyasa ni'ima bakin mu sannun ku da ƙoƙari masu sauraro kuma an gaishe ku a game da ƙoƙarin da kuke yi wajen sauraron shirye-shiryen studio kalangu da ke zo muku ta hanyar gidajen rediyo 38 a bukawar studio kalangu a faɗin ƙasar Nijar gabaki ɗaya ni hawa Asma Usman nake muku sallama kan inji muna tare da Isa Lawoli sai wani lokaci insha Allah.